hukumar lafiya ta duniya ta ce mai yiwa ne maganin kashe kwari ko kuma na kashe ciyawa ne musabbabin cutar nan da ba san kanta ba a jihar ondo na kudu maso yammacin najeriya cutar dai ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas a garin ode ta jihar ondo a yammacin najeriya kakakin hukumar lafiya ta duniya gregory halt ya ce gwajin da aka yi kawo yanzu bai nuna alamar kwayar cutar virus ko kuma bacteria ba ya ce hasashen da suke da shi a yanzu shine cewa maganin kashe kwari ko kuma na kashe ciyawa ne ya haddasa mutuwar mutanen a sanarwar da gwamnatin jihar ta bayar ta ce mutane goma sha takwas ne suka rasu rahotanni dai daga jihar na cewa yanzu mutanen ƙauyen ode irele na ficewa daga garin domin tsoron kamuwa da wannan cuta alamu wannan cuta dai kamar yadda jami'an lafiya suka yi bayani sun hada da zazzabi mai zafi da kuraje da kuma ciwon kai da kuma gushewan gani sai kuma mutuwa nan take cikin awa 24 wannan ne ma ya sa wasu suka fara zargin cewa cutar fatakila cutar ebola ce sai dai kwamishinan lafiya a jihar ta ondo ya musanta wannan zargi a hira da na yi da shi ta wayar tarho da darakta mai kula da lafiyan kan iyakokin najeriya a ma'aikatar lafiyar tarayyar najeriya dr nasiru sani gwarzo ya ce tuni aka shawo kan wannan cuta wannan cuta ba irin wacce idan ma an je gida bace za a sa wani wayanda suka sha watan nan su kadai ta kama kuma iya al'iyanan ta tsaya sannan an fara samun nasara a kan gano mu ya jawo ta wa'annan bayanai da dukkan abin nan wannan na yi bayani ne na wucin gadi domin ya kwantar da hankalin al'umma a san cewa ba ba wata sabuwar annoba ba ce wacce za ta iya yaduwa zuwa garuruwa mai girma ministan lafiya da halil alasan san Allah nan da yan awanni kaɗan kuma zai yi bayani da kasa baki ɗaya saboda haka wannan a kwantar da hankali ne a tabbatar cewa ba fita ce mai yaduwa ba gano dalilinta an kuma shawo kanta an kuma fara samun nasara to kowane mataki gwamnati ta dauka a jihar kawo yanzu dr dayo ade hinju shine kwamishinan lafiya a jihar ta ondo yeah, the situation is, under control. We, we deployed our ya ce kawo yanzu an shawo kan wannan cuta kuma tuni gwamnati ta tura jami'an kiwon lafiya domin bincike da kuma kula da wayanda suka kamu da cutar har ila yau ana wayar da kan al'ummar yankin dangane da kamuwa da cutar da kuma da za a kafin kamuwa da ita baban ya jibrin murai amurka daga lagos nigeria